This is the voice of America. The following program is in Hausa. Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 22, 25 da 16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani, sarauniya, fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwa intanet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu mu Assalamu alaikum barkanmu da yau ranar Litinin 25 ga watan Janairun shekara ta 2016. Ni ne Sarfila Hashin Gumel tare da Ibrahim Alfa Ahmed da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanin labarai. 'Yan harin kunar bakin wake sun kai hare kan wani gari a yankin a arewacin ƙasar Kamaru inda 'yan ƙungiyar Boko Haram suka saba kai hare sakataren harkokin wajen amurka john kir ya faɗa cewar nan da kwana ɗaya ko biyu yake sa ran samun karin haske game da yiwuwar sake komawa kan teburin shawarwarin samun da zaman lafiya a ƙasar sham za a shafa kwanaki masu yawa nan gaba kafin rayuwa ta koma yadda aka saba nan yankin gabashin amurka bayan wani gagarumin hadarin hunturu kanun labaran kenan aka ji a yau ne aka yi wani taro a kwalejin koyon dabarun yaƙi da ke birnin abuja ko mai babban hafsan tsaron najeriya ya ce game da yaƙin da ake da ƙungiyar boko haram ya ce mun gama da su yanzu muna kokarin tabbatar da mun karkade dan guntun kurarsu ne da ya rage kana mutum kari sauran dan abin da ba a rasa ba da ka iya tasowa a wannan shiya shin kowane irin martani kungiyar miyar ta Allah ta yi game da kalaman wani dan majalisar dattawa da ke wakiltar mazaɓar taraba ta kudu sanata emmanuel buwacha abu ba fulata ne a cikin bire wani boko haram san wannan ba nan don haka muna gaya buwacha ya janye magana nan cikin gaggawa ko mu kai shi kotu ba fulata ne ba dan boko haram ba gwamnatin ƙasar faransa ta ba wa ƙasar kamar gudunmawar motoci goma sha biyu da kayayyakin yaƙi domin yaƙar ƙungiyar boko haram muna ɗauke da duk waɗannan rahotanni haka kuma muna ɗauke da shirin ilimi garkuwa ɗan adam na su yusuf aliyu harande amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum 'yan harin ƙonar bakin wake sun kai hare-hare kan wani gari a yankin a arewacin ƙasar kamaru inda 'yan ƙungiyar nan ta boko haram suka saba kai hare-hare kamfanin dillancin labaru na reuters ya ambaci wani jami'in yankin yana faɗin cewa 'yan ƙunar bakin wake su hudu ne suka kai farmaki yau litinin da asuba a kan garin bodo suka kashe mutane akalla 25 jami'in ya ce 'yan kunar bakin wake guda biyu sun kai farmaki kan babbar kasuwar garin yayin da sauran suka tada bama-baman jikinsu a manyan kofofin shiga da fita daga cikin wannan gari na bodo ya zuwa yanzu babu wanda ya dauki alhakin kai hare-haren to amma na kyautata zaton kungiyar nan ce ta boko haram Ƙungiyar ta fara kai munanan hare-hare cikin Kamaru a shekarar 2013 a lokacin da gwamnatin ƙasar ta fara ɗaukar matakan murkushe tsagera masu yin amfani da yankin ta a zaman sansanin ƙaddamar da hare-hare a cikin Najeriya. Garin Bodo yana bakin iyakar Kamaru da Najeriya. a watan da ya shige wasu mata guda biyu 'yan kudin bakin wake sun tada bama-bamai suka kawo wato suka kashe kawunansu su kadai kamaru tana cikin kasashe guda biyar da suka haɗu suka kafa rundunar haɗin gwiwa domin yakar boko haram sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya faɗa yau litinin cewa nan da kwana ɗaya ko biyu yake sa ran samun ƙarin haske game da yiwuwar sake komawa kan teburin shawarwarin samar da zaman lafiya a ƙasar sham ko syria majalisar ɗinkin duniya ta so haɗa gwamnatin sham da masu yin adawa da ita domin fara tattaunawa a yau litinin to amma sai aka samu jinkiri saboda sabanin ra'ayi kan ko su wane ne ya kamata a gayyata nan gaba a yau litinin ake sa ran cewa wakilin majalisar ɗinkin duniya a ƙasar sham stefan de mistura zai ba da ƙarin haske kan wannan lamari a jawabin da ya lokacin wata ziyarar da ya kai kasar laos a yau litinin sakatare kir ya ce zai fi kyau a dakata na wasu 'yan kwanaki kalilan a shirya wannan taro tsaf maimakon a watse dutse hannun riga a ranar farko a saboda rashin shiri kada a shafa da cewar labaran suna zuwa muku daga sashen hausa na murya amurka a washington dc za a shafe kwanaki masu yawa nan gaba kafin rayuwa ta koma yadda aka saba a nan yankin gabashin amurka a bayan wani gagarumin hadarin hunturu wanda ya haddasa ambaliya da iska mai ɗan karan ƙarfi tare da dusar kankara da ba taɓa ganin mai yawanta lokaci guda ba ga miliyoyin mutanen da suke wannan yanki a rufe dukkan ofisoshin gwamnati da suke nan washington a yau litinin in banda masu ayyukan gaggawa yayin da ma'aikatan birnin suke kokarin sassakewa da kwashe dusar kankarar da ta zama kankara daga tituna da kuma gefen hanya jirgin karkashin ƙasa na washington ya fara gudanar da takaitacciyar zirga-zirga to amma a tsakanin tasoshin da suke karkashin ƙasa bayan da aka rufe shi baki daya na tsawon kwanaki biyu saboda wannan dusa kankara an rufe dukkan makarantu a cikin washington da kuma yankunan da suke kewaye da nan yayin da ake sa ran fara ganin takaitacciyar safarar jiragen sama a manyan filayen jiragen sama guda uku da suke wannan yanki ita ma majalisar dokokin amurka ta jinkirta aikin da ta shirya za ta yi a yau litinin na jefa kura kan wasu ƙudurori da suke gabanta. a yankin gabashin nahiyar asiya kuwa wani hadarin hunturun da ba a saba gani a wannan wuri mai zafi ba ya sanya al'amura sun tsaya cik inda aka ga sanyin da ba a taba gani ba dusa kankara da iska mai ɗan karen sanyi sun tilasta an soke sauka ko tashin ɗaruruwan jiragen sama aka rufe makarantu yayin da mutane masu yawa suka mutu a ƙasashen taiwan da kuma japan mutane akalla 60 sun mutu a kasar taiwan da yawa daga cikinsu a taipei babban birnin kasar da kuma yankunan da suke kewaye da ita jama'ai suka ce da yawa daga cikin waɗanda suka mutu tsoffi ne waɗanda ba su saba ganin irin wannan sanyin ba suka rasa rayukansu saboda tsayawar zuciya ko kuma a sanadin sanyin shi kansa wani shafin labaru na kasar taiwan mai suna focus taiwan ya ce mutane 85 suka mutu a sanadin wannan sauyin yanayi a fadin tsibirin a kasar japan mutane akalla biyar suka mutu a sanadin dusar kankara mai dan karen yawa a yankunan yammaci da tsakiyar kasar a tsibirin hong kong da kyar aka ceto ɗaruruwan mutane daga tudu mafi girma na wannan ƙasa bayan da ruwan kankara ya rufe hanyoyi da kankara ta yadda kusan ba a iya bin su. Ƙungiyar kula da kiwon lafiya a yankin ƙasashen Amurka wadda tare da ofishin hukumar kiwon lafiya ta duniya sun fito da wata sanarwa game da yadda ake yadawa da kuma kare kai daga wata cuta mai suna Zika wadda sauro yake yadawa wanda kuma hukumomin suka ce wato sabon cuta ne ga yankin ƙasashen Amurka. wannan kwaya cuta ta zika ta haddasa tashin hankali a wannan yanki saboda irin illar da take yi ga kwakwalwar jarirai da aka haifa kuma sannan an bayyana cewar ana iya ɗaukan ta ne ta hanyar cizon sauro a ga mata waɗanda suke ɗauke da ciki a wannan yanki. Ibrahim Alfa Ahmed kenan ya kawo mana labaran duniya daga sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. Kamar yadda aka ji da farko babban hafsan tsaron Najeriya, General Abayomi Gabriel Olunishakin ya ce dangane da fafatawar da suke da 'yan Boko Haram yanzu wanki ya ƙare saura ɗauraya. Ga rahoton Hassan Maina Kaina daga Abuja. da yake jawabi a wurin wani taron da aka yi a kwalejin koyon dabarun yaƙi ta najeriya da ke nan abuja babban hafsan tsaron najeriya general abayomi gabriel shekin ya ce dangane da ta da kayar baya na 'yan boko haram a shiyar arewa maso gabas yanzu wanki ya kare saura ɗauraya ya ce mun gama da su yanzu muna kokarin tabbatar da mun karkaɗe ɗan guntun ƙurarsu ne da ya rage kana mutum kari sauran ɗan abin da ba a rasa ba da ka iya tasowa a wannan shiya na tabbata kuna sane da batun waɗanda tarzoma ta raba da gidajensu General Abayomi Gabriel shekin babban hafsan tsaron nigeria A gefe ɗaya kuma, daraktan watsa labarai na hedkwatar tsaron ƙasa, Brigadier General Rabi Abubakar ya kara tabbatar da cewar nan gaba kaɗan za a kammala ɗan abin da ya rage na wannan fafatawa. To muna tabbatar muku da cewa in Allah ya yarda da muka ba da ƙaimi ko muka yi cin nasara a wannan shekarar na gama da su Allah da za mu gama da su completely sannan ila iyaka dai kawai ta ba mu ainihin bayani na sirri so da mu taimaka mana domin mu ainihin gudanar da aikin mu kamar da ya dace kuma muna ƙarin hakuri da kuma eh, amincewa da abin da muke yi domin duk abin da muka yi mun yi shi ne domin mu kare mu sannan kuma mu samu ci gaba da kwanciyar hankali da zaman lafiya. Kanar Aminu Isa Kwantagora tsohon gwamnan mulkin soja na jihar Kano kwararre ne kan sha'anin tsaro. Dole ne a shirya saboda za su rika kare jifa-jifa in kana da masaniya kasan ko lokacin da aka yi signing agreement da RIA wannan na Ingila san ya ɗauki wajen shekara goma amma wasu na cewa har yanzu suna nan su yan RIA ba su aje makamansu ba sai dai irin hare-haren nan ya ya rage to haka ne ma na Boko Haram din ba za su aje makamansu haka gaba ɗaya ba sai ko an yi rijejeniyan karshe da shugabanninsu kuma a yanzu sunansu za su ji tsoron su fito su ce a yi da wannan sai dai in sun tuba sun bayi sun ce ma yaran su bari. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Gwamnan To madalla a gaida Hassan. Hukumomin tsaro a jihar Taraba sun musanta kalaman da ɗan majalisar dattawa mai wakiltar mazaɓar Taraba ta kudu ya yi na cewa ana shigo da 'yan Boko Haram ta sigar Fulani makiyaya jihar cikin manyan motoci. Ga rahoton da Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana. bisa ga dukkan alamu kalaman da ɗan majalisar dattawa mai wakiltar mazabar taraba ta kudu sanata emmanuel bace a makon jiya a zauren majalisar ƙasa na cewa yan boko haram na shigar fulani makiyaya ana shigo da su cikin manyan motoci zuwa arewacin jihar bai wa hukumomin tsaro da ma wasu ƙungiyoyi daɗi ba wannan kalamai na ɗan majalisar dattawan yanzu haka fana ci gaba da tada hankulan al'umma a arewacin jihar ko da yake hukumomin tsaro da kuma gwamnatin jihar na fa musanta wannan batu a gana wasu da manema labarai game da wannan batun kwamishinan 'yan sannan jihar cp shabal kali ya ma buƙaci al'umman jihar taraba ne da su kwantar da hankulansu a wannan ai ba gaskiya ba ne mutane ne kawai suke zuwa a su nema aiki kuma in sun shigo mamu a nan state ai muna same su kuma mu yi musu interview in ba su da wani abin yi ya ba shawara su koma wurin da suka fito amma cewa boko haram suna shigo suna shigo nan state a mu gan ko guda ba kuma ba kama ko gudansu ba amma mun kama ai kowa zai san shi ko a bangaren sa gwamnan jihar taraba a aktidare disan Isiyako ya ce gwamnatin jihar a tsaye take wajen kare rayuka da kuma dukiyar al'umma mrs silvanus giwa da ke zama hadimin gwamnan ta fuskacin harkokin yada labarai ya yi karin haske maganan security uh, network kan uh, gwamnan Darius Dixon Ishaku ya riga ya dage ko yana duka yanzu ya tattaushe ko eh, kunnen gwamnati na kasa duk wanda an san cewa shi boko haram ne za a cafko shi. An dai sha samun rikicin makiyaya Fulani da kuma yan kabilar jikin manoma a kudancin jihar. yankin da shi dan majalisar ya fito kuma wannan ne ma ya sa haɗakar ƙungiyar makiyaya ta yadda Allah mai da martani game da wannan zargi Alhaji Mafindi shi shine shugaban ƙungiyar yadda Allah a jihar Taraban. Abu ba fulata ne a cikin bire wani Boko Haram san wannan ba nan. to haka muna gaya Abacha ya janye magana nan cikin gaggawa ko mu kai shi kotu ba fulatani ba dan boko haram bane idan kuma yana so bata sunan fulani za mu haɗu da national mu kai shi kara ya je mu nemi mu mun san dai bamu da boko haram to sai dai kuma duk kokarin sake je daga bakin sanata Emmanuel Bacan domin samun karin haske abun fa ya cutura ko da yake ba wannan ne karon farko ba da irin wannan bayani domin a baya ma ya taba cewa wani wuri da wannan abubuwan da muna fama mu bincika a halin da muke ciki da za a yi magana an ba na ma al'umma ko kuma eh, jami'an tsaro ba sai ka ga wani abu ya tare za ta an faɗa ba yi komai ba to kaga in ka faɗa idan gaskiya ka taimaka wa mutane in gaskiya ba kuma ga ka koma da menene dai akwai fa bukatar jama'a su ma suke sa ido kamar yadda hadimin gwamnan jihar mrs silvanus giwa ke cewa mutane su yi la'akari da baki da suke shiga gari in an ga wanda bai kamata halin halinsa ana shakka shakka sai a kara wa jama'an tsaro ibrahim abdul aziz sashin hausa na murar amurka daga jalingo a najeriya a gaida ibrahim gwamnatin kasar faransa ta ba wa kasar kamar gudunmawar motoci goma sha biyu da kayayyakin yaƙi domin yaƙar mayakan boko haram jakadiyar kasar faransa christelle robinson da ke zaune a birnin yawunde ita ce ta miƙa wa ministan tsaro joseph beti makullan motocin da sauran kayayyakin gagar Garba awal da ƙarin bayani A ƙarshen makon da muke fitan nan ne ƙasar Faransa ta ba wa gwamnatin ƙasar jamhuriyar Kamaru gudunmawar motocin yaƙi guda goma sha biyu da kayayyakin yaƙi har ma da rigunan waɗanda albarusai ba sa hudawa domin su ƙarfafa yaƙi da ƙungiyar nan ta Boko Haram. Wannan gudunmawar da ga alƙalmar lissafi za su kama miliyan ɗari uku da goma sha takwas na sifan kuɗin jamhuriyar Kamaru. Jakadiyan ƙasar Faransa wanda ke kafa a ƙasar ta jamhuriyar Kamaru ce Christian Robinson cameroon ta miƙa wa ministan tsaro na ƙasar ta jamhuriyar kamaru joseph beti asomo makullan motocin a akatiye general a birnin yawunde christian robinson da take wa manema labarai jawabi ta ce wannan gudunmowa dai ɗaya ne daga cikin alƙawurukan da shugaban ƙasar ta faransa Faransuwa hollande ya yi wa shugaba biya a lokacin da ya kawo ziyaran aiki ranar uku ga watan yuli dubi da goma sha biyar ta ci gaba da cewa za mu ci gaba taimakawa ƙasar ta jamhuriyar kamaru domin yaƙan 'yan ta'addan boko haram shi ma ministan tsaron na ƙasar ta kamaru joseph beti asomo da ya ɗauki jawabi ya ce It's been done for so long. zumuncin da ke tsakanin kasar faransa da kasar jamhuriyar kamaru ba wani sabon abu ba ne kuma wannan alkawari ne a tsakanin shugaban kasar faransa francois hollande da mustabiya ko da yake kasar faransa uwar gijiyan kasar jamhuriyar kamaru ce kuma akwai yarjejeniya a tsakanin kasashen biyu tun talitali na tambayi alhaji gana bashar wani masanin harkokin siyasa koya wannan gudunmawa da kasar faransa ta kawo wa kasar jamhuriyar kamaru bai zo a ƙarshen lokaci ba kuwa hakika ta taimaka mana to amma akwai wata baya domin tun lokacin da muka so a taimaka mana ita kasar faransa ba ta kawo taimako ba za mu gani amma ai an riga an ci karfin boko haram dama ana zargin kasar faransa da wannan a da cewa suna da hannu a cikin yakin boko haram na a kasar mu ta kamaru muhammad awal garba muryan amurka daga kasar kamaru rayuwar afirka lokacin sayan lokacin zuwan turawan mallaka kasar har yanzu dai muna tare da sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc yanzu agogon muna cewa karfe goma da minti goma sha bakwai yanzu kuma ga shirinmu na gaba ilimi garkuwar ɗan adam can hakika ba da tangarɗa ba an lura mai ilimi shike morewa ƙwalƙoliyar daraja shi hau shi ɗare ɗan Jama'a masu sauraron shirye-shiryenmu Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku da wannan la'asariyar ta Litinin. Tare da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Allah ya kare mu da lafiya mai amfani baki ɗaya. A makon da ya gabata, muka kammala tattaunawarmu da shugaban hukumar ilimin bai ɗaya ta ƙasa a Najeriya, Dr. Suleiman Dukku. Baya ga bayanai da ya yi na irin ayyuka da haƙoƙi da suka rataya a kan hukumar tasu sai muka garzaya wasu makarantun nakasassu don ganin ko irin tallafi da ofishin shi ke bayarwa na kaiwa ga irin waɗannan makarantun wakilin sashen hausa na murya amurka madina dauda ta haɗa mana wannan rahoton tattalin neman sani kowanne a maza da mata don wazan miƙewa masu iya magana na cewa ilimi shine gishirin zaman duniya mai yiwuwa wannan shine dalilin da ya sa hukumomin kasashen duniyan ke fafutukar ganin an ilmantar da waɗanda ba su samu cin gajiyar ilimi ba a gunduman buhari ta birnin tarayyar najeriya akwai wata makaranta da gwamnati ta kafa ta musamman domin horar da nakasassu sana'o'i saboda su yi dogaro da kansu bayan sun kammala karatun comrade bala tsohon musa shine shugaban makarantan. makaranta ne na take koyar da nakasassu sana'o'i ba kuma nakasassu kawai ba duk wanda suke bukata ya zama na basu da galihu to abin da muke yi shine muna koyar da su bayan da ilimi na karatu da su sauransu da kuma sana'o'i kala-kala manufar yin haka shine duk wanda aka yaye shi nan zai iya dogaro da kansa ba sai ya jira wani ya taimake shi ba so kin ga duk yawanci mabarata da sauransu kokarin mu shine mu yi kokari mu sanar da su su sani su daina bara kan titi su kama sana'a wanda shi yafi amfani to wannan makaranta taka ta gwamnati ce ko dai kai ka kafa ta da kanka eh ta gwamnati ce amma tun da aka yi ah, katanga da wasu 'yan gine-gine ba a taba koyar da kowa ba sai da na zo daga nan muka fara aka fara koyar da na kasassu. wanda a wannan lokacin ba na mantawa alif dubu biyu da biyar ranar 23 a watan agusta muka yaye mutum 288 wanda dukansu masu nakasa ne kuma har yanzu ba ko ɗayansu da ya koma barakan titi kowa yana da sana'a sai to yanda muka fara kenan kuma har yanzu a kan muke wa'annan da ka ce kana da su na kasassu da kuma wa'anda ba na kasassu ba amma marasa galihu ɗaliban guda nawa gare ka yanzu a yanzu ina mutum 250 suna kwana suna tashi a nan kwarai da gaske boarding ce so ba mai fita duk suna nan zaune ciki da abincinsu da komai wajen kwana da duk dai abin da kika san ya kamata a yi wa dan adam duk yana nan wato makarantar kwana ce ai eh, ta kwana ce kwarai da gaske kwa to ya kake tafiyar da wannan makaranta to abin yana da dan wahala gaskiya saboda akasari kamar yadda muke hudi ne mu masu nakasa a kasar nan ko wani irin harka ne namu kusan wanda hakkin yake kansu ba sa daukan abin da muhimmanci sai dai gyara a jihunsu a gaskiyar magana ya kamata a ce duk abin da muke bukata nan gwamnati ke kawa to amma abin da ya faru shine bayan ah, lokacin da muka yaye din nan lokacin yan rufayi ne so da yan rufayi ya tafi shikenan aka koma rikon tsakanin kashi ba wanda ya damu da yin wani abu gudun to sai zama ni kadai ne duk da haka dai ban yi kasa gwiwa ba ci gaba saboda eh, manufa ta dai kawai ban bukata in gana kasassu ko kuma marasa galihu suna bara a titi gara su koyi sana'a wanda shi fi alheri so muna yin haka eh, mutane da kuma kungiyoyi haka da suka san abin da nake suna zuwa su taimaka wani sa'i kuma dan salarin da ake bani a ciki nake dauka in yi wasu abubuwa don makarantar da ta ci gaba to uh, muna nan eh, duk da dai muna yi eh, fadi tashi har zuwa 2007 sai aka kawo wani wani mai kungiya ana cire shi almajiri foundation aka yi agreement da gwamnati za su dinga bashi kuɗi don a ci gaba da yi to gaskiya daga karshe ba a je ko ina ba saboda manufarsa daban abin bai yi ba so muna nan ta dai har aka zo dubu da sha ɗaya ne aka ba wa wata kungiya da ake kira subclan wato society against child abuse hawking prostitution and whatever da su muka fara kuma muka ci gaba a kowace shekara muna yaye ɗalibai bayan koyar da su za a yaye su Uh, ana ba su naira dubu ɗari da kuma abin da muke kira starter idan misali idan tela ka koya to za a baka keken ɗinki da kuma naira dubu ɗari Bukatar mu shine idan har aka yaye ka to kawai ba kai ba bara ba kuma dogara ga wani zaka je ka buɗe wajen sana'a ka ka fara yi so haka muke ta tafiya har wannan eh, lokaci wato shekarar nan da ta wuce wanda ya kamata mun yaye mutum ɗari da takwas to amma sai aka samu matsala su wannan kungiya eh, da suke taimaka muke wannan aiki akwai kuɗi dama da gwamnati take su. to gwamnatin wajen wata biyar kenan yanzu bata ba su ba kuma dama su suke ba mu abinci da wasu abubuwa da zai sa makarantar dai ta ci gaba to tun daga nan dai sai aka bani ni kaɗai ba ma'aikata ba a biyan kowa wata biyar da kamar yadda na faɗa kuma wajen wata biyar kenan ba abinci saboda haka ni ke bugawa nan shiga nan da wanda suka san kuma aikin da nake yi suna da you know, zuciyan taimakawa za su kira ni yaya ake cikin ceto ga halin da muke ciki su kawo ah, don ba na mantawa ko jiya jama'atu sun zo nan mun yi hira kwanaki da sakataren hukumar ba da ilimi bai daya dr suleiman dikko kuma ya ce akwai tallafi da suke ba ku ko kuma makarantu irin naku me yasa ku ba ku samu ba to gaskiya ban sani ba gaskiyan magana kuma in ma akwai irin wannan tallafi ai kamata ya yi su nemi irin waɗannan wuraren tun da kin san dai ga halin yadda muke bai da sauki ya zama da cewa muna ta zirga-zirga zuwa nan da nan da nan to ban san cewa eh akwai wannan irin wannan tallafi da suke bayarwa ba don abu daidai da na sani shekara uku ko hudu da suka wuce ina jin akwai wani da ya kira ni cewa in je gurin so da na je sai suka ce eh menene nake so ina ce ok ni ina so gina library da parasoka pitch to da muka gama wannan suka ba da 4 million ko tun daga wannan lokacin ba wani communication tsakanin mu da su har yau wannan shekara nawa kenan ina ganin zai kai kamar shekara uku ko hudu ba masu sauraro iyakacin abin da ya saukaka kenan a cikin shirin nama a yau sai kuma makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Godiya ta musamman ga wakiliyar sashen Hausa na murya Amurka, Madina Dauda, da ta haɗa mana wannan rahoton. Sai kuma sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku da Julie Lazarus Gershom mai ba da umarni. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bissalam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shi ke morewa. To madalla a gaishe ka Yusuf Aliyu Harande. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Sakon farko na Abisalam Muhammadu Lema Tsagem ne jihar Katsina. ka ce muna kira ga rundunar sojin najeriya da su sake tashi tsaye domin yaƙar 'yan kungiyar boko haram da ke kokarin sake dawowa da kai hare-hare na kuna bakin wake a arewa maso gabashin najeriya muna miƙa sakon mu ga iyalai da 'yan uwan waɗanda suka rasa rayukansu sanadiyar harin da wasu 'yan bindiga suka kai a garin gire da ke jihar adamawa wanda suka rasu Allah ya ji kansu da rahama su ko wanda suka jikita ubangiji Allah ya ba su lafiya sako daga malam ango malamin makaranta da sani mai lange-lange ya wuri hukumar lafiya ya kamata ku kara azama sosai wajen dakile cutar zazzabin lasa ganin yadda take ci gaba da yaduwa tare da lashe rayukan al'umma sako daga haruna muhammad katsina shugaban ƙungiyar muryar jama'a hakika ya zuwa yanzu mun gamsu da matakin da hukumomin kiwon lafiya a najeriya suka fara dauka na dakile yaɗuwar cutar nan ta zazzabin lasa duba a yadda a wasu jihohi aka ware asibitoci na musamman don kwantar da waɗanda suka kamu da wannan cutar sako daga aliyu ibrahim sharif gashuwa assalamu alaikum biyoyi allah ya sa tubar da barayin shanu suka yi a garin kano kwalliya ta biya kuɗin sabulu kuma hakan ya zama darasi ga sauran barayi sako daga bala muhammad daban da salihu isa fana da ƙashe sai wata fito daga aliyu usman taka lafiya kace allah ya sa bala'in dusar ƙanƙarar ta fada wa ƙasar amurka ya sa amurkawa su gane cewa allah subhanahu wata'ala shine kawai mai kowa mai komai kuma mai iko da kowa To madalla kafin mu kai ga ƙarshen shirin ga takaitattun labaran duniya. yan harin ƙonar bakin wake sun kai hare-hare kan wani gari a yankin a arewacin ƙasar kamaru inda yan kungiyar nan ta boko haram suka saba kai hare-hare kamfanin dillancin labarun reuters ya ambaci wani jami'in yanki yana faɗin cewar yan ƙunar bakin wake su hudu sun kai farmaki litinin da asuba kan garin bodo da ke bakin iyakar najeriya da kamaru suka kashe mutane akalla 25 jami'in ya ce yan ƙunar bakin wake guda biyu sun kai farmaki kan babbar kasuwar garin yayin da sauran suka tada bababaman da ke jikinsu a manyan kofofin shiga da fita daga cikin wannan gari. sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya faɗa yau litinin cewar nan da kwana ɗaya ko biyu yake sa ran samun ƙarin haske game da yiwuwar sake komawa kan teburin shawarwarin samar da zaman lafiya a ƙasar sham ko syria majalisar ɗinkin duniya ta so haɗa gwamnatin sham da masu yin adawa da ita domin fara tattaunawa a yau litinin to amma sai aka samu jinkiri saboda saɓanin ra'ayi kan ko suwa ne ne ya kamata a gayyata nan gaba yau litinin ake sa ran cewa wakilin majalisar ɗinkin duniya a ƙasar sham wato stefan de mistura zai ba da ƙarin haske kan wannan lamari za a shafe kwanaki masu yawa nan gaba kafin rayuwa ta koma yadda aka saba a nan yankin gabashin amurka bayan wani gagarumin hadarin hunturu wanda ya haddasa ambaliya da iska mai ɗan karen karfi tare da dusar ƙanƙarar da ba a taɓa ganin mai yawanta lokaci guda ba a wannan yanki masu mu a nan muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin ibrahim alfa ahmed da ya taya na gabatar da shirin da kuma julie leathers gresham wadda ta haɗa shirin da bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Nisar fila hashin gumel ke cewa mu huta lafiya amma kar ku kashe rediyon ku domin Halima na nan da tafe da shirin yau da gobe.